This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sasha Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Jama'a masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci da fatan kuna cikin ƙoshin lafiya. Maryam Dauda ce tare da Baba Yakubu Makeri da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na rana a yau talata 24 ga watan Satumba na shekarar 2024. To kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su da farko ga kanan labarai. jama'an kiwon lafiya a lebanon sun faɗa yau talata cewa hare-haren da isra'ila ta kai a cikin kwanaki biyu ya kashe akalla mutane 558 jami'ai a ukraine sun faɗa yau talata cewa hare-haren da rasha ta kai a garin saprosia da ke kudu maso gabashin kasar ya kashe akalla mutum guda kane jikata wasu guda shida da gwamnatin misira ta tabbatar da aika kayan yaƙi ga ƙasar somaliya yayin da ake fama da tankiya a yankin akan wata yarjejeniya da habasha ta kulla da jamhuriyar somaliland To a cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa a yau ne shugaban Amurka Joe Biden ya gabatar da jawabi a gaban babban taron Majalisar Ɗinkin Duniya da ake yi a birnin New York. Wannan dai shine karo na ƙarshe da Biden ya yi jawabi a matsayin shugaban ƙasa a taron na shekara-shekara. An jima kuma ake sa ran mataimakin shugaban Najeriya Kashim Shatima zai gabatar da nasa jawaban. Bayan haka za ku ji cewa hukumomin kasar Burkina Faso sun dakila wasu hare-haren ta'addanci da aka yi yunkurin kaiwa a lokaci guda a wasu muhimman wuraren birnin Wagadugu ciki har da fadar shugaban kasa. To ko me jama'a ke cewa game da wannan dambarwa? kasan hausa na cewa wanda ya jayo hada aljani kwana bai kama shi ba ba mamaki yau a ce ana yunkurin jin mulki burkina faso don haka ya kamata ne su tauki matakai tunda akwai mahasada akwai waɗanda ke son wannan wurare nasu dan rajin kare demokuraɗiyya kuma shugaban kungiyar fafutuka ta fcr sula umar kenan muna tafa da ƙarin bayani nan gaba Kamar yadda muka saba a kowace ranar Talata a wannan lokaci, yau ma Muhammad Hafiz Baballe zai gabatar da shirin noma inda za ku ji tattaunawa akan mahimmancin bunƙasa harkokin kiwo a Najeriya. Amma yanzu dai sai a gyara zama a saurari labaran duniya kashi na farko. Assalamu alaikum jama'a ga labaran duniyar. jama'an kiwon lafiya a libanon sun faɗa yau talata cewa hare-haren da isra'ila ta kai cikin kwanaki biyu ya kashe akalla mutane 558 isra'ila ta kaddamar da wasu jirin hare-hare a yau talata a kudancin libanon harin da ta ce ya auna 'yan hezbollah da dama ciki har da mayakansa da suke da hannu a wasu hare-haren roka da aka kai a arewacin isra'ila hezbollah ta ce harin rokar da ta kai yau talata ya auna wasu tungayen sojan isra'ila kakakin rundunar 'yan gudun kakakin hukumar 'yan gudun hijira ta majalisar ɗinkin duniya ya faɗa wa manema labarai a yau talata cewa dubun dubatan mutane a libanon sun tsere daga gidajensu kana ana sa ran wannan adadin zai karu kakakin wato kakakin matthew smash ya kira lamarin da mai matukar muni da kuma fargaba shugaban hukumar kare haƙƙin ɗan adam ta majalisar ɗinkin duniya volker turk ya yi kira ga duka wani mai faɗa a ji a yankin da ya yi duk mai yiwuwa ya tabbatar da an mutunta dokokin ƙasa da ƙasa in ji mai masa magana da ya wato ravina sani tana faɗawa manema labarai jama'a ukraine sun faɗa yau talata cewa hare-haren da rashi ta kai a garin saprozia da ke kudu maso gabashin ƙasar ya kashe akalla mutum guda kane jikata wasu guda shida ma'aikatar sojan ukraine ta ce rundunar tsaro na sararin samaniyar ta ta harbo jirage mara matukan 66 a cikin 81 da kuma makamai masu linzami guda hudu da rashi ta yi amfani da su wurin kai mata hari an harbo jiragen ne a yankunan chikasi da kirvobad da kiev da mikolev da poltava da sumi da vitsiya da kuma zitomir a yankin poltava kuwa jami'an ukraine sun ce tarkacen jiragen rashin da aka harbo ya lalata wata cibiyar makamashi kano ya yi sanadiyyar ɗauke wuta a wurare da dama ita ma ma'aikatar sojan rasha ta faɗa a yau talata cewa ta harbo jirgi mara matuki na ukraine guda bakwai a kan yankin belgrade da wasu guda biyar a kan yankin kursk da ma guda ɗaya a yankin bryansk labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc gwamnatin misra ta tabbatar da aika da kayan yaƙi ga ƙasar somaliya yayin da ake fama da tashin hankali akan wata yarjejeniya mai tsarkakiya da habasha ta kula da jamhuriyar somaliland mai kirarin cin gashin kai habasha ta amince da halaccin somaliland saboda dawo mata da yankin teku mai nisan kilomita 20 zuwa habasha din a cewar jami'ai na somaliland To an jima za ku ji karashen labaran duniyar amma yanzu za mu leƙa ɓangaren rahotanninmu. A yau talata ne shugaban Amurka Joe Biden ya yi jawabinsa na ƙarshe a matsayin shugaban ƙasa a gaban babban taron Majalisar Ɗinkin Duniya da ke gudana a wannan makon a birnin New York. yayin da shugaban ya hau dandamali don gabatar da jawabi kuma zai gana da sauran shugabanni a gefen taron akwai damuwa game da rikicin yankin gabas ta tsakiya da kuma yadda matakan da gwamnatinsa ta dauka suka shafi lamarin ga rahoton wakiliyar muryar amurka anita powell da zara aminu fage ta fassara Wannan shine karo na karshe da shugaban Amurka Joe Biden zai yi jawabi a babban taron na ƙasa da ƙasa wato taron Majalisar Ɗinkin Duniya da ɗaruruwan shugabanni ke haɗuwa kuma taron yana zuwa ne a wani muhimmin lokaci in ji Linda Thomas Greenfield jakadiyar Amurka a Majalisar Ɗinkin Duniya. We say this every year, but this UNGA could not come at a more critical and more challenging moment. ta ce muna faɗin haka a kowace shekara amma a wannan karan taron na onga ya zo a wani lokaci mai muhimmanci da ke tattare da kalubale jerin matsaloli da tashe-tashen hankula a wasu ƙasashe da ke buƙatar amai da hankali a kuma ɗauki mataki a kansu na ci gaba da ƙaruwa a sahun gaba shine yakin gaza a nan matsayar amurka akan batun yakin ya sha bamban da na sauran ƙasashen membobin majalisar inda a makon da ya gabata majalisar ta zartar da wani kuduri da gagarumin rinjaye tana neman isra'ila ta kawo ƙarshen mamayar da take yi wa yankin falastinu a cikin watanni goma sha biyu masu zuwa amurka na ɗaya daga cikin ƙasashe goma sha hudu da suka kaɗa ƙuri'ar ɗin amincewa da ƙudurin wanda Ms. Thomas Greenfield ta ce hakan ya je daidai da matsayin Washington na adawa da matakin bai ɗaya da zai iya kawo cikas ga batun samar da ƙasar Falasɗinu da ta Isra'ila. Masu sharhi suna tsammanin Biden zai tattauna batun goyon bayansa ga Isra'ila da kuma goyon bayansa ga Ukraine a cikin jawabin nasa. Kuma suna kallon waɗannan rikice-rikice guda biyu a matsayin manyan ƙalubale yayin da yake shirin gama wa'adin mulkinsa. With the Middle East, this looks like, you know, how do you keep the lid Batutuwan gabas ta tsakiya kamar yadda aka sani shine ta yaya za a kawo sa da kuma fatan rikicin ba zai shafi sauran yankuna ba. Ina ganin wannan shine mafi kyawun tsammani a game da abin da zai faru. wani abu marar daɗi shine yayin da rikicin ya kusa cika shekara guda kusan mutane ɗari da hamas ta garkuwa da su har yanzu ba a kubutar da su ba fadar white house ta ce mayar da su gida shine babban abin da suka sa a gaba kuma muhimmin ginshikin yarjejeniyar dakatar da faɗan tsakanin isra'ila da ƙungiyar 'yan ta'adda ta hamas Shugabanni da yawa za su yi wa Biden kyakkyawar tarba a yayin jawabinsa, saboda ya yi amfani da wa'adinsa wajen sake gina ƙawance da sake kafa ka'idoji na duniya. Akwai ƙauna sosai tsakaninsa da yawancin al'ummomi, tabbas akwai 'yan ƙalilan ɗin da ba haka abin yake ba. A gaida Zara Aminu Fage, shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga karashen labaran duniya. A ƙarƙashin mulkin gwamnatin Taliban, kafafen yada labarai a Afghanistan suna cikin waɗanda wato suna cikin waɗanda ba su samun walwalan aiki a duniya. Amma 'yan jarida masu tasowa a ƙasar sun da kufa wurin ƙara wa juna ilimi akan sana'ar. sana'ar. ko mata da aka hana musu zuwa jami'a a afghanistan suna neman hanyoyi da suke karatu a wani aji a birnin kabul wasu sabbin 'yan jarida suna koyon karatu sai dai dalibai daga makarantar wisal za su fara aiki ne a daidai lokacin da masana'antar ke fuskantar kalubale ɗaliban sun ce dokoki da gwamnatin taliban ke wa aikin na kawo cikas ga wannan sana'a da suka zaɓa su zama 'yan jarida kaftan zai ɗalibi ne na jarida da yake cewa There are restrictions on media. We want these restrictions to be removed. Second, we request media organizations to provide dokoki da dama da aka yi dora wa kafafen yada labarai muna sa dauke waɗannan dokokin. Na biyu muna buƙatar su kafafen yada labaran su bamu dama mu yi aiki da su saboda mu gane yadda ake gudanar da ayyuka a ɗakin watsa shirye-shirye. afghanistan da aka santa a baya mai walwalan aikin jarida yanzu ita ce ta uku a kasashe da ake kuntatawa walwalan jarida a duniya bayan kasashen koriya ta arewa da iran a cewar kungiyar sa ido kan ayyukan 'yan jarida a duniya ta reporters without borders Labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma za mu sake komawa bangaren rahotanninmu. Hukumomin kasar Burkina Faso sun ce sun yi nasarar dakile wasu hare-haren ta'addanci da aka yi yunkurin kaiwa a lokaci guda a wasu muhimman wuraren birnin Wagadugu ciki har da fadar shugaban kasa. Ministan tsaron cikin gidan kasar Muhammadu Sana da ya yi bayani akan batun ta kafar talabijin ɗin RTB ya ce jami'an tsaron Burkina Faso da haɗin gwiwar takwarorinsu na Nijar sun yi nasarar kama mutane da yawa da ake zargi da hannu a wannan al'amari da aka kitsa daga ƙasashen Cote d'Ivoire da Ghana Le premier groupe chargé de mener l'action principale à partir du 29 août 2024 était composé de 150 terroristes venus du centre-est. ya ce gungu na farko da aka ɗora wa nauyin kai farmaki a ranar 29 ga watan agusta wanda shine mafi girma daga cikin waɗanda aka tsara na kunshe da 'yan ta'adda 150 da ya kamata su tashi daga yankin gabas maso tsakiyar ƙasar don kutsawa wa gadugu da nufin kwace fadar shugaban ƙasa. la aikin da aka baiwa gungu na biyu shine kai farmaki a sansanin jiragen soja marasa matuka don hana dukkan wani yunkurin mai da martani yayin da gungu na uku da ya fito daga cote d'ivoire aka shi aikin bude wuta a wajejen bangodara da zumar tarwatsa sojojin da ke wannan shiya sannan wasu an bukaci su kai hari a filin jirgi don hana jiragen aminai kawo dauki. Durant ces ya kara da cewa a yayin binciken da aka yi ma'aikatar tattara bayanan sirri ta samu labari jami'an tsaro sun kama wasu mutane biyu da ba su da takardu a mashigar birnin yamai a ranar 29 ga watan agusta bayan an saurare su waɗannan mutane sun bayyana cewa tare suke da wani mutum mai sunan akushi wanda tuni ya rigaye su shiga yamai kafin jami'an tsaro su kama shi a washe gari 30 ga watan agusta a wata tashar motocin jigila yana ƙoƙarin arcewa akushi n'est rien d'autre que le commandant Ahmed Kinda. Takardun wannan ɗan taliki sun yi nuni da cewa sunansa na gaskiya Ahmed Kinda a baya shine kwamandan rundunar sojan musamman force special wanda ya kamata ya tafi morocco domin ɗaukan horo amma kuma a nan ya bayyana a matsayin jagaban dukkan hare-haren da aka tsara kaiwa su kuwa waɗancan mutane biyu su ne usman abdullahi da ahmadu ahmadu idrisa dukkansu jagororin 'yan ta'adda ne bayan an damƙa su burkina faso bincike ya tabbatar da cewa wasu 'yan ƙasar da ke ƙetare ne ke shirya makarkashiya da nufin rikita al'amura Ce complot était orchestré par des ressortissants burkinabés. Tuni jama'a ta fara tofa albarkacin baki game da wannan sabuwar dambarwa dan rajin kare demokuraɗiyya shugaban ƙungiyar fafutuka ta fcr sule umaru na cewa bai yi mamakin faruwar abinda hukumomin burkina faso ke kira yunkurin juyin mulki ba kasan hausa na cewa wanda ya jayo hada aljani kwana bai kama shi ba ba mamaki yau a ce ana yunkurin juyin mulki burkina faso don haka ya kamata ne su tauki matakai tunda akwai mahasada akwai waɗanda ke son wannan wurare nasu tsohon magajin garin dori da tsohon ministan harkokin wajen burkina faso alfabari da wani wanda aka bayyana a matsayin mai shiga tsakani a zamanin paul aridami ba da tsohon ɗan jarida abdullahi bari na daga cikin waɗanda aka ayyana a matsayin kusoshin wannan yunkuri an kuma ambato sunan wani ɗan jaridar canal 3 niger wakilin sashen wasanni na bbc serge maturin ɗan asalin cote d'ivoire mazaunin niger wanne ya batan dabo a ranar 31 ga watan agustan 2024 a jerin waɗanda ake zargi da hannu a wannan haraka sanarwar ta ce ya baiwa ahmed akushi masauki sannan ana zarginsa da kasancewa wanda zai jagoranci ayyukan tsallaka 'yan ta'adda daga nishiyar zuwa burkina faso Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga mai a jamhuriyar Nijar. Madalla a gaida Sulaiman Muna Barma, to har yanzu dai ana tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC a kan mitoci 1625 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa a kan mita 200.5. Bayan haka a ko da yaushe za a iya jin mu ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Noma tushen arziki. Noma tushen arziki, noma na Jama'a assalamu alaikum, barkanmu da warhaka, barkanmu da sake saduwa a shirin noma tushen arziki wanda ni Muhammad Hafiz Baballe ke gabatarwa. shi kafin gwamnatin Najeriya ta kirkiro sabuwar ma'aikatar kula da bunƙasa kiwo. Lamarin kiwo ya kasance makale a cikin ayyukan ma'aikatar harkokin noma, inda kuma ɓangaren baya samun cikakkiyar kulawar da ya kamata. Yanzu samun kafa wannan ma'aikata abu ne da masana da makiyaya na arewacin Najeriya ke ganin wata babbar dama ce ta haɓaka kiwo da kuma yankin na arewa baki ɗaya. Sai dai wasu na fargaba kada batun ya koma tamkar shirin riga da gwamnatin shugaba Muhammadu Buhari da ta shuɗe ta kirkiro, amma ba a bari aka aiwatar da shi yadda ya kamata ba, inda wasu jihohin ƙasar suka yi fitali da shirin, yayin da wasu kuma an fara ba ƙarasa ba. Wakilinmu na Sokoto Muhammad Nasir ya haɗa mana rahoto na musamman kan wannan batu. Tamkar yadda Mallam Bahaushe ya ce na daɗi goma. Masana na ganin cewa muddin aka kula da kowane lamari yadda ya kamata za a samu moriya fiye da kima. sha'anin kiwo a najeriya ya kasance karkashin kulawar ma'aikatar kula da ayyukan noma wanda yake masana na ganin baya samun kulawa irin yadda ya kamata domin shi kadai ya isa a yi masa ma'aikatar kansa yanzu da yake gwamnatin najeriya ta aminta da kirkiro da ma'aikatar kula da lamuran kiwo na dabbobi masu ruwa da tsaki na ganin cewa da mene ya tsinki gindin kaba farfesa abdulkadir usman junaidu likita ne na dabbobi kuma wanda ya saba rike kwamishinan kula da lafiyar dabbobi da kiwon kifi a jihar sokoto ya ce yanzu an hau turba ta kawo ci gaba a najeriya tun lokacin da ma'aikata gona kamar da sun firar take raye za ka fahimci an hiba harkar noma muhimmanci biye da gehen abin da shafi dabbobi muna duban kasafin kuɗi da ake kowace shekara na gwamnatin tarayya da kuma jihohi babu lokutan da za ka ga jihohi musamman sun wuce ɗaya zuwa uku da kasafin kuɗi na wannan gehe ko gwamnatin tarayya da waya take kashi goma wanda ya kuma akwai lokacin da aka yi matsaya ana ce mishi maputo declaration wanda aka ce ya kamata kowace ƙasa ta sa kasafi kashi goma na kasafin kuɗin ta ya kasance na gehen harka da shahi noma tare da dabbobi sannan idan ka dubi yadda abubuwan ke tafiya ma'aikata ta harkar noma da kuma harka abinci yanzu da aka mai da ita ma'aikata ce wadda ke da girma sosai aka ce in dambu ya yi yawa baya jin mai idan aka kirkiro da wannan ma'aikata to za a samu kula da dabbobi sosai za a rage hudacewa da can da aka yi saboda dole a kula da wuraren da dabbobin ke tafiya muna da burtula inda akwai ga ma'aikata dole ne ya kasance suna cikin abubuwan da za su ba da karfi domin wansu ka samu abu yana da doka to kasancewa. cewa dole ne mutane su ji tsoron taka wannan dukat rashin kula da burtula na ɗaya daga cikin manyan matsaloli da suka addabi makiyaya musamman fulani kamar yadda rugamanu daga ambursa ta jihar kebbi da ke arewa maso yammacin najeriya ke cewa matsalolin da suka dame mu akwai guraren da matsala na naurin kiwo haka da mu naurin zaman mu da kuma abin da shahi wuraren zaman ta kiwo mu inda muke zaune to matsala ta farko dai gaskiya muna da matsala dukkan mu najeriya duk inda filayen kiwo yake babu sannan kuma hanyoyin burtulla inda shanu ke bi babu duka sai sun bi bisa kulta gaskiya muna samun matsaloli na bisashe ana ta bugun bisashe akan hanyoyi duka fadin najeriya a haka din babu babu rutula sai an bi bisa kulta to kultan da ake bi kuma ana samun haɗuka daban-daban ana buge shanayenmu da tumakenmu na na udamu kwanan nan kuma akwai inda nan je akwai inda aka bugi na 25 duka a yanka su kuma har da makiyayin ciki duk a resa saboda babu hanyar da dabbobin ka bi sai sun bisa kwalta sai sun bi bisa kwalta duka najeriya kuma haka ko ina da ko ina haiki muna da burtula waɗanda suke daga cikin niger suke har cikin bene. amma duka har gana duka akwai burtulla waɗanda mun ka sani tashin mu amma yanzu gaskiya babu ko ɗaya burtulla duka sai an bi kulta duka mu duk faɗin najeriya kuma abin haka yake kuma abin ya dame mu ya dame mu rasa yadda da za mu yi gwani ta taimaka mana mu rasa yadda za mu yi matsala na ta kai mu da ko kaka duniya saboda da yanzu ne maka kiyasi dabbobin da aka kashe sai kai ma sai ka tausaya muna yanzu a cikin a cikin wannan wata kiyasin da ni samu an kashe mu tumaki kamar na mu an kashe wajen ɗari uku ko tirela wanda ta faɗa a cikin tumakin gaba da sai ta ƙara tumakin ba a samu ko ɗaya ba sannan shanayen mu su ma waɗanda an karisa za su kai wajen nagi sittin cikin wanga wata cikin wannan wata kaɗai saboda daga nan hanneja suke zuwa don har ƙasa irori suna zuwa duka duka babu burtulla inda suke bi saboda ka muna roƙon gwamnati gwamnatocin mu na jihohi duka na Najeriya gaba ɗaya su duba su gani wannan matsala da muke ciki dabbobin ana tabuwan su akan hanya ko bayan magance wannan matsala ta makiyaya samar da wannan ma'aikatar na tattare da amfani mai yawa a cewar farfesa abdulkadir usman junaidu sannan za a samu mutane aiki domin idan ka dubi duk da wannan ciyawar da bisa shi ke ci idan aka yi wannan ma'aikatar za ka fahimci cewa za a samu mutane su yi aiki a wannan gonaki za a samu mutane su hada abincin za a samu kamfanin za su yi su rika sai abincin su gyara shi su mai shi yadda dabbobi za su ci lahiyayye su kara girma duk wannan mutane za a samu idan ka dubi mahotanmu za ka fahimci cewa idan akwai wa'annan eh, wannan ma'aikatar to za a samu kulawa ta musamman ga wa'annan abatuwas din da mayanka na wurare daban-daban wanda ya zan a mayanka wato abatuwa ba ka san iyakar mutane ke aiki cin ba to ina ga cewa an ƙara kyautata ta da ayyukanta akwai jini ana sai da shi don yin abinci irin na kaji da sauransu akwai kashi da ake saisuwa akwai kawanni ah, da kohottai da ake saisuwa akwai ah, skin fata ta bisa shi da naman kwata ɗaya a najeriya a shekara ta dubu biyu da goma sha bakwai ta samar ma da biliyan biyu da ɗari ta wajen shigowa sannan ta samar ma mutane fiye da dubu ɗari bakwai aiki to ina ga akwai ma'aikata za ta ƙara kula da wani abubuwa za a samu aiki ma'aikatan eh, kamfanonin takalma za su samu za su ƙaru saboda an ƙara ba da kula yin abinci na bisashe na dabbobi da eh, eh, kaji da kiwaye za su ƙara samun abinci kuma wa'in kamfanonin za su ƙara bunƙasa banda ma'aikatan nan da yawa wa'anda zan suna ƙarƙashin wannan ma'aikata masu yawa sannan za a ƙara samun mutane za su aiki wannan wurare. Masu sauraro a nan zamu da sai a cikin wannan shirin namu da Allah ya mu makon gobe za mu kawo muku karashen wannan rahoto na musamman yanzu a madadin dukan waɗanda kuka ji muryoyinsu wakil masu Muhammad Nasir sai kuma Fiona mayi da ta taimaka ta mana sauti da bada umarni ni Muhammad Hafiz Baballe Ki sallama da ku daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC sai wani makon idan Allah ya kai mu. Madalla a gaida Muhammad Hafiz Baballe, to yanzu kuma ga kaɗan daga cikin ra'ayoyin da kuke turo mana ta hanyar imel. Sakonmu na farko a yau sakon haɗin gwiwa ne daga Ilyas Yakubu Digawa daga jihar Bauchi, Najeriya, tare da Isa Jikan Malam mai saje turo, da Sunusu Madatta da Magaram da Haddabu mai kwamfuta mai yama da Bulama. Suka ce salam VOA Hausa. fara taron Majalisar Ɗinkin Duniya ga shugabannin ƙasashenmu na Afirka ke halarta. Muna fatan Allah ya sa wannan taro ya kawo mana ƙarshen matsalar rashin tsaro da tattalin arziki da sauyin yanayi da ƙasashenmu na Afirka ke fuskanta. Daga ƙarshe muna fatan Allah ya sa a yi wannan taro lafiya a kammala lafiya. Wannan saƙon kuma ya ce shugabannin Najeriya wallahi ku ji tsoron Allah domin dai fa akwai mutuwa. Kargiyar mulki ta ɗauke ku ku yi ta lilo kuna rangaji. Kwatsam za ku iya jin ku a cikin kabari. To ina amfanin baɗi ba rai. Saƙo daga Shehu Adamu Rijau. Wannan kuma ya fito daga Sama'ila Agnes Malam Faturi mazaunin Difa a jamhuriyar Nijar. ya ce gwamnatin mu najeriya kaddamar da sabon yaƙi da barayin motoci masu sato motoci daga amurka da sauran kasashen turai zuwa mu najeriya wannan ɗaukar mataki akan waɗannan mutane abu ne mai kyau domin suna zubar da tattalin arziki da ƙimar najeriya a idan kasashen duniya allah ya sa jami'an shige da fice na kwastam kuma za su yi aikinsu kamar yadda ya kamata. Sakon Ali Rabka na gashuwa ya ce makamai da kasar Masar ta baiwa Somaliya taimako akan yaƙi tsakanin Somaliya da Habasha ya kamata a kai zuciya nisa Zaman lafiya ya fi zama da mai mulki. Sakonmu na ƙarshe ya fito daga Musa Malam Indu Kazawai Nijar da Sunusu Madatti da Garbau Kazawai da Babaye Mai Shayi Kazawai. Suka ce a yau mun shigo domin kira ga 'yan kasuwar ƙasar masu zuwa cikin karkara wajen talakawa don siyan abincin da suka noma. Sannan su kai su adana bayan wani lokaci su fito da shi da farashi mai tsada. To su ji tsoron Allah. Mun gode ku ci gaba da aiko mana da saƙonninku. To madalla kafin mu yi sallama da ku ga takaitattun labaran duniya. jami'an kiwon lafiya a lebanon sun faɗa yau talata cewa hare-haren da isra'ila ta kai a cikin kwanaki biyu ya kashe akalla mutane 558 mike isra'ila ta kaddamar da wasu jerin hare-hare a yau talata a kudancin lebanon harin da ta ce ya auna 'yan hezbollah da dama ciki har da mayakansu waɗanda suke da hannu a hare-haren da aka kai na roka arewacin isra'ila hezbollah ta ce harin roka da ta kai a yau talata ya auna wasu tungayen sojojin isra'ila jama'a a ukraine sun faɗa yau talata cewa hare-haren da rasha ta kai a garin saproziya da ke kudu maso gabashin ƙasar ya kashe akalla mutum guda kana ya jikata wasu mutane shida ma'aikatar sojan ukraine ta ce rundunar tsaro na sararin samaniya ta ta harbo jirgi mara matuki 66 a cikin 81 da kuma makami mai linzami da guda hudu da rasha ta yi amfani da su wurin kai harin gwamnatin misira ta tabbatar da aika kayan yaƙi ga ƙasar somaliya yayin da ake fama da tashin hankali a yankin akan wata yarjejeniya mai tsarkakiya da habasha ta kula da jamhuriyar somaliland mai ikirarin cin gashin kai habasha ta amince da halaccin somaliya wato somaliland saboda dawo mata da yankin teku bai nisan kilomita 20 zuwa habashan a cewar jama'an somaliland somaliya dai tana kallon wannan yarjejeniya a matsayin cin mutunci ne ga kasar a gargashin mulkin taliban kafafen yada labarai a afghanistan suna cikin waɗanda ba su samun walwalan aiki a duniya amma 'yan jarida masu tasowa a ƙasar sun kufa wurin ƙara ilimi na sana'ar ko mata da aka hana musu zuwa jami'a afghanistan suna neman hanyoyin da suke karatu a wani aji a birnin kabul wasu sabbin 'yan jarida suna koyon karatu to sai dai dalibai daga makarantar wisal za su fara aiki ne a daidai lokaci da masana'antar ke fuskantar kalubale daliban sun ce dokoki da gwamnati na taliban take ɗorawa aikin yana kawo cikas ga wannan sana'a da suka zaɓa su yi a rayuwarsu. To masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirinmu na yanzu sai kuma can an jima da daddare idan Allah ya kai mu za ku je mu ɗauke da wani sabon shirin inda za mu so mu ji ra'ayoyinku a kan taron Majalisar Ɗinkin Duniya da ke gudana a wannan makon sai mun ji daga gare ku. Yanzu a madadin Baba Yakubu Makeri da ya taya na gabatar da shirin da Julie Gresham wadda ta haɗa shirin ta kuma ba da umarni da ma injiniyan mu Mr. Chang. Ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya. Yanzu kuma sai a gyara zama a saurari shirin yau da gobe.